da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu rarwa salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a nan kan mita 25 31 da kuma mita 41. Ana iya kama mu a VOA Africa ta a jamhuriyar Nijar kenan a kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya fm duka a Nijar din a can kuma su ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta alfar rediyo da kuma shafinmu na facebook live a yanzu haka ko kuma yanar gizon mu ta voa hausa.com masu gabatarwa hafsat bala dan mai sai kuma ni usman ahmad kabara yau fa zan ce sha shida ga wata muke ciki ko? Mm, eh, saboda haka za mu dan shiga magana ilimi kamar yadda muka saba. Kin san a wancan makon mun yi magana akan wani faifan bidiyo ko? Wanda eh. kuma faifan rediyo kai da aka ji murya na wasu yadda suka hukumomi suka gano yadda ake dabarun shigar da mutane cikin kungiyar Boko Haram. To za mu yi magana akan shi sannan kuma sai kuma maganar jam. wato abin da ke faruwa a nan shine bayan an kammala tantance waɗanda aka gurɓata wa tunani da ba su horon yadda za su kai hari sai musa abuja ya kira wasu ya miƙa su ga abu darda daga nan sai ya faɗa musu wuraren da za a kai hari kamar yadda abubakar shekau ya umarta abu darda mutum ne da ya san kowane lungu da saƙo da ke yankin arewa maso gabashin najeriya kuma aikinsa shine ya fito da waɗanda za su kai harin daga daji zuwa wuraren da aka sa su kai wannan hari To kaɗan daga cikin wancan faifai da muka ji kenan a makon da ya gabata sannan kuma kamar da muka ce. Yanzu kuma za mu sake waiwayar maganar jarabawar shiga jami'o'in Najeriya musamman ma yadda ɗalibai suka koka a bare game da matsalar sabon salon jarabawar ta na'urar kwamfuta. Mm, kin san an koka. Za mu karanto amsoshinku a kan tambayar da muka muku a Facebook da Twitter da ma Instagram. To kamar yadda Hafsa ta ce bari mu fara da saƙon da muka tambaye ku a game da cewa shin yaya kuke kallon maganar jarrabawar share fagen shiga jami'a a Najeriya wato jam. To sakon farko ya fito daga Ashiru Lawal na goma ruwan ɓaure ya ce salam yau da gobe. Hakika jarabawar share fagen shiga jami'a ko kuma jam a turance abu ne mai matukar mahimmanci ga sha'anin ilimi. To sai dai ala kulli halin su 'ya'yan talakawa sai sun fuskanci matsaloli a rayuwarsu. Domin kuwa wannan jarabawar yanzu haka tana neman ta gari dan talaka la'akari da hidimomin da ke cikinta ka kuma rashin tabbacin hayewa. tofa to sai kuma shiwa da murjau ya ce jam wata irin jarrabawa ce da zan iya kira shamaki ga cikar burin ɗalibai masu son zuwa makarantar gaba da sakandare na yi ta har sau uku na ji yadda ake ji da a ce zai yiwu ni a ra'ayina to da a daina yin ta kwata-kwata a bullo da wata hanyar da za a yi ta ɗaukar ɗalibai wadda za ta fi sauki amma ba ta hanyar jam ba domin dai cin hanci da rashawa na taka gagarumin rawa a jarrabawar ka kure ka kura malejin fahimtarka a ce baka ci ba <laughs> ko kuma ka ci din amma kuma samun shiga makarantar da kake so ya gagare ka To ga Muhammad Salihu Kaura na Moda ya ce yau da gobe ni a yanda nake kallon maganar jarabawar share fagen shiga jami'a a Najeriya wato jam shine wata hanya ce ta tara wa gwamnati kudaden shiga kasancewar galibin masu rubuta jarabawar ba sa samun damar shiga jami'ar duk da yake dai akwai yan kalilan da ke amfana da ita akwai abubuwa akwai bukatar a yi wa dokar da ta samar da rubuta jarabawar gyaran fuska ta yanda mm. jarabawar za ta iya kwashe shekaru biyu zuwa uku ba ta lalace ba ko da mutum bai samu admission ba a shekarar da ya rubuta jarabawar eh akalla dai kenan mm. a nashi ra'ayin to sai kuma yusuf m ramadan mai gombawa ya ce yau da gobe ya kamata masu ruwa da tsaki a wannan hukuma wato masu shirya wannan jarrabawa ta share fagen shiga jami'a wato jam su tashi tsaye su tabbatar da cewa dukkan wanda zai yi zaman rubuta wannan jarrabawa ya iya ya iya na'ura mai kwakwalwa domin wallahi sau da dama yin amfani da na'urar ne yake kawo wa ɗalibai cikas har ya har su faɗi a jarabawar idan kuma ba za su iya ba to ni kam a nawa ra'ayin ban ga amfanin jarrabawar ba to ga yahya umar bici ya ce yau da gobe ikon allah tabbas jarabawar share fagen shiga jami'a tana taka muhimmiyar rawa wajen hana 'ya'yan talakawa shiga jami'o'i a najeriya duba da yadda take sawa da yawa daga cikin 'ya'yan talakawa suke rasa gurbin shiga jami'o'in ta hanyar kafa santocin da ake ba wa 'ya'yan masu hannu da shuni damar su sake su sake yayin gudanar da wannan jarabawa saboda haka nake ganin ya kamata mahukunta su duba wannan lamari Mm. to sai kuma mustapha alkali koko ya ce salam yau da gobe gaisuwa ga masu gabatar da wannan shiri a halin gaskiya wannan jarrabawar a da can ta fi muhimmanci domin za ka ga sai wani da wani ke iya cinta kuma za ka ga mafi akasarin waɗanda suka ci jarrabawar suna da ƙoƙari sannan sun san abin da suke yi to amma yanzu kan sai ka ga ɗalibi ya ci points masu yawa amma ba zai iya kare su ba ba a jami'a ko a jami'ar yaje ba zai iya kare wa'annan points ba da aka ɗauke shi a kai saboda haka sai a ɗauki matakin gyara da fatan za ku tashi lafiya To ga Prince Tasi Ibn Abdalla da Yahaya Damno Azare da kuma Adaman Prince Tasi Ibn Abdalla ya suka ce muna fata Allah ya ba da lafiya. To, mm-hmm. jarabawar jam samsam ba ta da amfani ko guda ɗaya illa kawai a cuci mutane. Wallahi da ba don jam ba da yanzu ina final year a Bauchi State University ga ɗau. kuma ina ɗan talakawa ba a cuce ni ba gashi har yanzu na yi miss har shekara uku ina zaune a gida. To Allah kyauta. Sai Umar bi Madubo Wura Biriji ya ce, a gaskiya jarrabawar share fagen shiga jami'a ta jam da ake yi a najeriya na buƙatar gyara domin sun maida harkar abin harkar kasuwanci ne kawai ta yadda za su yi wa mutane da yawa rijista amma ko rabinsu ba za su samu damar shiga jami'a ko da sun ci jarrabawar ba kuwa To Zainab Musa mai aduwa ta ce ya kamata duk ɗalibin da zai zauna wannan jarabawar to ya tabbata ya iya kwamfuta wato na'ura mai kwakwalwa idan kuma baka iya kwamfuta ba to lallai barin jarabawar ya fi yinta idan kuma da hali to a daina yinta da kwamfuta domin ba wanda bai iya kwamfuta dama shi ma ya yi ku tashi lafiya. To sai kuma Luka Balarabe ya ce yau da gobe ina so ne in yi kira ga wannan hukuma ta share fagen shiga jami'a da su taimaka wajen rage makiyin da ake bukata da kuma tallafawa marasa karfi domin su samu damar shiga makarantu yadda za a rage yawan matasa da ke yawan gantali a ƙauyuka da birane daga garin kurama sai umar adamu katagum ya ce to a gaskiya jam tana taka rawa wajen baiwa mutane damar shiga jami'a sai dai kalubalen da al'umma ke fuskanta shine na rashin iya amfani da kwamfuta wanda hakan kan iya mai da hannun agogo baya wajen samun nasarar jarabawar sai kuma arma ya usain ya ce salam yau da gobe fatan alheri a gare ku hakika jarrabawar share fagen shiga jami'a wacce ake kira jam ta zama abin da ta zama saboda yanzu ku ko ka zana ta abinda kake bukata ba shi ake baka ba saboda ta zama sai wani wane da wane ka ji ya samu abinda yake ya samu abin yake so to kuma su ma 'ya'yan masu hannu da ne suna samun abin da suke so to sai 'ya'yan talakawa su ko oho to ya kamata hukumar da take kula da wannan sashin na jarrabawar jam da ta yi gagarumin gyara na wannan matsalar saboda wallahi wannan yana kawo naƙasu a harkar ilimi a kasar mu Najeriya daga karshe ina muku fatan alkhairi a tashi lafiya. To ga Jamila Ado Salati goma ga Annabi Rijau ta ce salamu alaikum yau da gobe. Ni dai yau ban da ta cewa akan wannan maudu'in naku domin gaskiyar magana ban yi zurfi cikin karatun boko ba balle in ba da wani labari akan jarabawa mm. domin ba a tambaya kaza hanyar rafi agwagwa za a tambaya a sha labari amma mm. zan karkada kunnuwa na domin in ji yadda abin yake mm. ku tashi lafiya gidan rediyo mai albarka to ai ta gama komai tun ta tofa albarkacin bakin ta ai haka ake so ba <laughs> shine eh to sai kuma daga nan na biyun karshe Muhammad A Adam yace gaskiya jan ba ta nuna wanda ya fi cancantar shiga jami'a ita kawai dai ta mai rabuci saboda za ka ga wanda yake da ƙoƙari bai ci ba wanda kuma bai san komi ba ko wani abin kirki sai ka ga ya ci a'a daga ma post ume sai ka ga abin ya daɗa ci gaba ne ko menene ita ce gaskiyar magana in ji shi. To Habibu Muktar dan bara ya ce a gaskiya wannan jarabawa ba ta da wani amfani tunda ba a yin adalci gurin gyaran jarabawar kamar yadda su ma jami'o'in ba sa kula da haƙƙin wanda ya ci abin da suka ce za su ba su gurbin karatu a makarantun. To sai mu ce mun gode da sakonninku a ci gaba da aiko mana sakonni a duk lokacin da muka liƙa akan shafinmu na yanar gizo. To sai mu ce sai an Idan ba a manta ba a makon jiya mun saka wani faifan muryar da hukumomi a Najeriya suka gano na wata tsohuwar hanya da 'yan ta'addar Boko Haram ke amfani da ita wajen shigar da matasa cikin tafiyarsu. e ga wannan faifai da muka saka a wancan mako saboda yau za mu sa a yi mana bitar shi bari mu dan jiya ya abin yake wannan ita ce gudunmuwata kan abin da na sani ta yadda 'yan ta'adda na boko haram ke kai hare-hare da kuma hanyoyin da suke bi wurin kai waɗannan hare-hare na ƙunar baƙin wake daga ƙarshe da shawarar da zan bada na farko dai su 'yan ta'addan nan suna da ƙungiyoyi daban-daban da suke gudanar da ayyukansu da ke janyo har a gudanar da harin ƙunar baƙin wake babba a cikinsu ita ce majma'u tabjar wanda aikinta shi ne ta gurɓata halaye da cusa wasu aƙidu a cikin zukatan waɗanda ake son su kai harin ƙunar baƙin wake musamman yara maza ko 'yan mata suna nuna masu cewar duk wanda ya mutu ta hanyar ƙunar baƙin wake yana da lada subhanallahi ita wannan kungiyar ta majma'u tabjir tana ƙarƙashin jagorancin rikakken ɗan ta'addan nan wato musa abuja musa abuja mutum ne mai yau wanda duk yadda ka yi da shi ba ya taɓa yadda ka ɗauki hotonsa har yanzu babu wanda ke da hoton musa abuja kuma shi ke wakiltar abubakar shekau a ɓangaren masu kai harin ƙunar baƙin wake na biyunsu shine abu darda wanda ake yi wa lakabi da suna moni kuma shi ne ɗan ta'addar da aka ba da musanyarsa don a sako 'yan matan chibok kuma babban aikin abu darda yana farawa da zaran an kammala gurɓata zukatan waɗanda za su kai harin ƙunar baƙin wake. wato abin da ke faruwa a nan shine bayan an kammala tantance waɗanda aka gurɓata wa tunani da ba su horon yadda za su kai hari sai musa abuja ya kira su ya miƙa su ga abu darda daga nan sai ya faɗa musu wuraren da za a kai hari kamar yadda abubakar shekau ya umarta abu darda mutum ne da ya san kowane lungu da saƙo da ke yankin arewa maso gabashin najeriya kuma aikinsa shine ya fito da waɗanda za su kai harin daga daji zuwa wuraren da aka sa su kai wannan hari wani lokaci ya taho da su a ƙasa wani lokaci kuma bisa babura kuma ya san hanyoyin da za ya bi don kaucewa jami'an tsaro da ke kan hanya kuma ba zai taɓa bin kan hanyar mota ba sai dai idan zai ƙetara ta amma ya san hanyoyin da zai bi na daji har ya kai inda ake son kai hari da zaran sun shiga gari sai ya rabu da 'yan ƙunar baƙin waken nan da ya taho da su ya sanya su a gaba yana biye da su a hankali har su kai inda za su kai harin da zaran sun kai hari sai abu darda ya koma cikin daji ya faɗa wa musa abuja cewar an yi nasara ko aka san haka shi kuma sai ya faɗa wa abubakar shekau daga nan sai ya umarci a saki faifan bidiyo da ƙungiyar za ta nuna ita ta kai wannan hari to babban abin takaici a nan da abin damuwa shi ne wai a ce cikin al'umma akwai masu taimakawa 'yan ta'addan nan da rahotannin sirri wani lokaci ma su ke ba 'yan ta'addan nan sunayen wuraren da za su kai hari kuma su rika gaya musu lokuta da wuraren da ya kamata su bi gudun haɗuwa da jami'an tsaro idan za su je wuraren da za su kai wannan hari shawara a nan ya kamata jama'a musamman waɗanda ke kusa da wuraren da 'yan boko haram suka fi kai hari su zamanto masu sanya ido kuma su tabbata duk wani bako da zai shigo cikinsu sun bincika sun gane me ya kawo shi da me ya zo musamman waɗanda za ku rika gani wani lokaci tare da yaro ko yarinya suna tafiya haka kuma ya zama wajibi al'umma su sanya ido ga duk wasu hanyoyin da ke shigowa cikin garuruwansu da unguwanninsu musamman da daddare ko kuma da sassafe ya zamanto kuma akwai jama'a musamman matasa 'yan sa kai da za su rika sintiri ga hanyoyi da wasu mahimman wurare kuma sai malamai sun tashi tsaye wajen yin wa'azi na illar ta'addanci da nuna wa jama'a gaskiyar cewar duk wanda ya kashe kansa musamman ta yin ƙunar bakin wake to ya mutu kafiri kuma wuta za ya shiga ba kamar yadda ake nuna musu ba cewar wanda ya aikata ƙunar bakin wake zai samu lada akwai buƙatar a riƙa wayar da kan jama'a kan illar ta'addanci musamman yankunan da ke da yawan 'yan boko haram ya kuma zama wajibi a samar da masu sanya idanu na sirri da za su rika leƙowa da jin bayanai da duk wasu za su rika yi kan aikata ta'addanci kuma su bayar da rahoton bayanan da suka ji cikin lokaci don ɗaukar mataki haka kuma jama'a su zamanto suna lura da junansu da suke mu'amala da su musamman a wuraren da jama'a ke taruwa kamar masallatai makarantu coci-coci da wuraren da ake bukukuwa kuma a sanya matasa su rika binciken duk jama'ar da za su taru a wuraren da muka lissafa a sama musamman a wuraren da ke da yawan 'yan boko haram kuma a dukufa wajen yin addu'o'i ga allah subhanahu wa ta'ala ya tona asirin masu aikata wannan bala'i da masu taimaka musu. Allah ya karbi mu amin. To, amin, amin. To, yanzu kai tsaye kan sai in ce kamar yadda muka ce muka ji dama wannan murya na yadda wasu hukumomi a Najeriya suka gano cewa tsohuwar hanyar da 'yan Boko Haram suka daɗe suna bi wajen canza aƙidar matasa tana nan kuma suna amfani da ita wanda akwai waɗanda ma kuma ba a sanya ma suke abubuwan ba sai da wannan murya ta bayyana wanda ya sa muka ce to saboda wayar da kan mutane bari mu samo malamai su mana tsokaci shin ya ya kamata ma matashi ya gane inda ya kamata ya je neman ilimin da ba za a gurɓata masa tunani ba saboda abu ne mai wahalar ganewa To muna tare kai tsaye da wani shehin malami daga yankin kuma ya fito wanda wai mai ɗaki shi ya san inda yake masayo Dr. Khalifa Aliyu Abulfati muna makabarka da warhaka. Baraka Yawwa ya aiki. Alhamdulillah. Madalla. To a uh, Khalifa na san dama an saba jan hankalin jama'a kuma uh, kana ɗaya daga wanda ya kamata mu tuntuɓa domin mu ji bayanin shin yaya matakin neman ilimi yake sannan kafin mu je ga wannan wannan murya da ta bayyana ne yadda aka daɗe ana shigar da mutane cikin ƙungiyar boko haram cikin da suna addini shin ka ji wannan murya ɗin A ban samu dama na ta ba. Yawwa to abin da suke magana shine eh. akwai wasu mutanen da a ciki suke amfani da dabarun shigar da mutane cikin maganar kungiyar Boko Haram da maganar canza musu tunani da aƙida to abinda muke son mu kalla ba maganar muryar ba ne. Shin yaya matashi zai gane inda zai je ya nemi ilimi ba tare da an canza masa tunani ba? To alhamdulillah akwai abubuwa da yawa hmm. na farko abubuwan da suka kawo mana wayannan matsalolin kamun ma mu je maganan wannan hmm. tafsirori da ake yi a azumi hmm. iyaye ba sa lura da yaransu inda suke tafiya jin tafsiri ko da yake yanzu tafsirin da ake yi a TV da rediyo waɗansu wanda suke da wa'annan aƙidan. Mm. Su ne suka siye filayen suke karantar da waɗannan abubuwan. Mm. Wato tun daga jin wa'azi. Mm. Har yanzu kamar yadda muke faɗa yakin da ake yi a daji. Ana warware shi a cikin garin Maiduguri. Hukumomi sun sani mun gaya musu mun ce tafsirori da waɗansu malamai suke yi suna kira ne zuwa kiyayya. Mm. Wannan kiyayya shine mabuɗin hanyar shiga Boko Haram. Mm. Kowa mm. ya san masallacin da a Maiduguri aka fara karantar da irin waɗannan. In ana maganan malamai ne, ana maganan makarantu ne. Da hukuma da gwamnati da mutane da masu wannan sun san waɗanne makarantu ne har yanzu ba a samu yaransu mm. ko ɗaya a cikin boko haram ba mm. waɗanda malamai ne har yanzu ba a samu almajiransu a cikin boko haram ko ɗaya a cikin boko haram ba mm. majority na almajiran boko haram ɗin nan daga ina suka fito an sani amma saboda neman kuriya saboda siyasa ba za a iya hanawa ba sai dai ana sojoji suna ta kokarin kamawa kashewa ana warwarewa a cikin hmm. Hmm. haka wannan shi ne eh, hakika eh to yanzu misali akramakallah idan ni yanzu matashi a matsayina na matashi na zo na ce maka akramakallah ina son zan je neman ilimi wurin wani malami yaya zan yi in gane malamin nan wani irin maganganu ne in yi zan iya gane cewa ce anya wannan ba tsaurin akida ba ne ko kuma tsaurin addini? Ai in ka zauna minti biyar ka saurari malami. Hmm. za ka san ina ya nufa mm. za ka san malami wanda zai bude tafsiri ya kira ya fassara shi kamar yadda yake mm. a mm. cikin littafi za ka san malami wanda zai bude kur'ani yana kiran sunan mutane yana faɗan abin da ya ga dama Mm, yana cikin alama ba sai ka yi dogon daukan lokaci da za ka fahimta oh kamar masu wa'azi da kiran sunaye ka koyi karatu mm, masu kiran sunaye suna zagi suna hada kamar ayat ta sauka akan wa'annan mutane suna hada da wannan shi yake tsinga in kai zauna ka za ka ga duk samari ne a gurin mm. haka ana ziga ana zagin ana zagin gwamnati ana zagin wannan ana allahu akbar allahu akbar ana ziga da mm. haka muka fara mm. kowa ya sani shekara goma sha wani abu samun mm. abu da masallacin indini a maiduguri don ma da wannan abubuwan sai da aka bude aka kawo jafar ya fara yin gira muhammad yusuf almajirin jafar ne kowa baya son faɗan gaskiya Mm. malamai su suka rubuta wa eh. gwamnati suka ce wannan abin da ake bayyana mm. kyau mm, a lokacin indimi ya rubuta wasiƙa ya ce ya zazzaki malaman to amma yanzu misali malam akar mukalla abin da muke magana a nan shine ba maganar wa'ancan da kowa ya san kila abubuwan da suke ta faruwa a rayuwar ba wannan aƙidar da muke magana ni yanzu misali a ce malaman da zan bi a matsayin matashi ba tare da an kaudan tunani ba me zai rike ba tare da na kalli kowa ba abinda nake son mu kenan akwai makarantu mhm. akwai makarantu matsalan mu a maiduguri mhm. duk makarantu ba moderation ɗinsu mm. kowanne mutum ya bude makaranta a gidansa mm. ba wata hukuma da take bi ta duba ni kake karantarwa a makarantansa mm. ba makaranta ɗaya ke ta gwamnati mhm. ɗaya ce ta gwamnati ta koyar da arabiya mm. ita kaɗai ce amma saura duk na mutane ne mai wato ya kamata a sa ido kowa yana karantar da abin da ya ga dama ne mm. To amma ku yanzu malamai ku yanzu malamai misali ai ku kanku ana zargin cewa eh, eh. kowa yana da son shugabanci kowa yana son a ce shine shine malami mai jagora mai ɗalibai da yawa da sauransu ai kuna da wannan matsalar da ake zargi kuma. Haka ne. Hmm, me za ce akan wannan? to wannan ya rage ga su mutane mutane ai alkalai ne hmm. mutane sun san kowa sun hmm. san kowane malami sun hmm. san hakika kowane malami sun hmm. san me yake kira zuwa gare shi sun san me yake yi amma gaskiya saboda siyasa ba za a iya hana wa abubuwa saboda masu mulki suna neman kuriya to wato mutane a bi a hankali kenan da maganar haɗe-haɗen siyasa ta zamani da sauransu kenan kake cewa siyasa ne ya hana a hada a kama mutum a hukunta shi ko kuma a ce masa yi kaza yi kaza to muna godiya sosai malam saboda lokaci a ƙarshe dai abinda na tsintarwa matasa shine a kiyaye malamai masu wa'azi da ambata sunayen mutane suna zagi a shi gode sosai a karamu kallawo eh, yawwa na gode ne To yanzu kan sai mu je bakonmu na biyu kamar yadda muka yi magana bayan mun gama magana akan yadda za a gane shiga a aƙida mummuna da sauransu muka ce za mu samu malamai su gaya mana to sai kuma maganar jam da muka faro maganar ta da farko muka ce mm. za mu dan tuntuɓa mu ji wani dan shiri suka yi saboda matasa su shirya cewa jam din fana zuwa dan an kusa yin ta sannan a shekarar baya an yi korafi da yawa yanzu kuma menene suka yi tare don su magance korafin muna tare da baƙonmu kai tsaye bari mu dan saurare shi tukun namiji hello hello yawa barka da warhaka dr benjamin fabian eh, ana mm. eh, muna lafiya barka da shigowa yawa ya aiki madalla mm. to maganar jam ce muka sake wayoyo ka a wancan shekarar da ta wuce an yi kuka eh. sosai da maganar jam fa an koka kun sha zagi kun sha suka kun sha komi an faɗa wannan shekarar me kuka shirya yi don ɗalibai su kai labari don wancan ka ce mana sabon tsari ne to yanzu bari mu ji mene mm. eh, wannan shekarar abin da muke mm. mun yi kokari saboda yara kar su sha wahala kaɗan Mm. kar yi Allah galibai su sha wahala wurin inda za su shiga da jam mm. a san wancan shekara lokacin yin za ka je ka kaskasiya eh. sai ka kare ka abin da muke kira profile eh profile eh amma wannan shekara abin da muka yi mm. mun rage wannan mun rage wannan matsalar to me kuka yi so abin da za ka yi ko ka tura za ka tura text message mm sakon text a eh. cikin wayanka sai ka buga sunanka in ka buga sunanka sai ka tura akan wani namba da muka bayar wanda yake biyar biyar da sifili hmm. hmm. da kuma ɗaya da tara oh. in ka tura a wurin kuma sa tura maka maka wani code hmm. za a tura maka wani numba wannan numban za ka amfani da shi ka je inda ake sadde wannan form din sai a baka oh. oh shine wanda ake turawa shine ake samu wanda aka eh shine wanda ake turawa ta lamba biyar wanda ake samu na wanda ake eh shi ne wanda ake tura eh, wannan lambar a sama biyar biyar sifili ɗaya tara ɗin nan eh. Eh. to yanzu dai wani saboda lokaci kana tura wannan kawai ka creating profile ɗinka kenan ka creating profile kai tsaye tana tura wannan details din ka sunan ya shiga cikin driver na jam oh, to amma kamar yanzu wa'inda eh, suka kai ko sai ka wannan form din eh. ka hmm. to ga Hafsa na tambaye ka daga karshe saboda lokaci gashi mutane suna ta kokawa akan kwamfuta kwamfuta nan ba sun ce wasu ba su iya ta ba su iya ba to ku ba ku fito da wani tsari ba kamar yawanci zaka ga in za a fito da jarabawa an fito da wani littafi a cikin mutum ya duba wannan littafin to eh. zai iya yin jarabawa ba ku fito da wani tsari akwai eh. abun da muka kafa wanda in karbi wanda za mu iya yi wanda hmm. aka ce a dinga yin mock To ba mako mai zuwa kana ji to Dr. Benjamin mako mai zuwa zaka karasa tsarge mana. Eh saboda lokaci sai mako mai zuwa zaka kara tsarge eh. mana mako mai zuwa zaka sake fayyace mana abin dalla dalla zamu baka isasshen lokacin Allah ya so. Mun gode. yawa madalla to hafsa kan yanzu a madadinki mun gode hafsat bello dan mai tsoro sai kuma jule lazis gresham da ma injiniyan mu na yau mr aidin utuko sai maryam bashir bugaje a facebook live sai ni usman ahmad kamar nake cewa mu zama lafiya sai a tara mu gobe in allah ya kai mu a wani sabon shirin na yau da gobe samu saukin rayuwa mai salati ne mara addadi kun muhammadu annabi ahmadi shugaban ne zarce